Rashin aiki da neman kyakkyawan halin rayuwa suna daga cikin dalilan da ke sa karuwar bakuntar haure. Bakin haure suna kawo tasu gudunmuwa wajen ci gaban kasashensu na asali da kuma kasashen da suke zaune. Arman Usman shine babban sakataren 'yan asalin kasar Najeriya mazauna garin Bobo Julaso kasar Burkina Faso. Mu 'yan Najeriya da ke Bobo so musamman a nan Burkina Faso kowace shekara muna shirya wani babban taro na 'yan Najeriya misalin wannan shekara zai kasance cikin watan Janairu daga ranar 6 zuwa 20 ga wata kowace kungiya akwai wani kason kuɗi da take badawa an samu miliyan 600 na sefa kuma kungiyar yarabawa ta bada miliyan biyu domin tallafa musu. Ayyukan da bakin haure ke yi a ƙasashen da zama ya kai su da ma a ƙasashen su na asali sukan sa karuwar ci gaba a nahiyar afirka a cewar kaba musa bakon haure dan asalin kasar gine konakiri Akwai manyan attajirai na Gine da ke Burkina Faso mun san akwai mutane da suka gina benaye a nan Burkina Faso kuma waɗannan mutane idan ana hira da su suna cewa sun fito daga Gine sun ratsa ta Cote d'Ivoire sannan suka zo Burkina Faso 'yan kasuwa ne manyan malaman jami'a ne da suka zo suka zama ƙwararrun malamai da ke aiki a nan Burkina Faso ni daraktan gidan wasan kwaikwayo ne a birnin Wagadugu ina kula da kungiyar wasan kwaikwayo kuma ni mai tsara wasa ne. Gudunmuwar da bakin haure ke badawa wajen ci gaban ƙasa bayyananne ne a Burkina Faso. Ƙasar ma tana samun nata kaso ta hanyar lanho da haraji da suke biya, a cewar Jebre Larba Emmanuel, ma'aikacin ma'aikatar ministan harkokin waje. ina iya cewa baki ma suna tallafawa ci gaban burkina faso kamar 'yan burkina faso suna halarta cikin harkokin ilimi cikin kyon lafiya wasu kuma suna da wuraren kyon lafiya masu zaman kansu 'yan burkina ne suke ma magani duk da cewa 'yan asalin wasu kasashe ne haka ma a bangaren kasuwanci har ma a bangaren ilimi suna a ciki kenan ina iya cewa suna kawo tasu gudunmuwa wajen biyan haraji kenan ƙasa ce ke amfani Idan a wasu ƙasashen duniya bakuntar haure wata matsala ce wacce ya kamata a yaƙa. Wajen wasu kuma wata hanya ce ta bunƙasa ci gaba da musanyar ƙwarewa da sani tsakanin al'ummomi.